أعوذ بكلمات الله يفضل شر عباده ومن الشياطين وأن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nan في البخاري دام تنشي قبر حديثنا دبو لا na شدد بيو 1602 babu da ke magana a kan nam babu kai makana badu'ur ramal ko ar-ramli babu da ke magana kan cewa ta yaya ne aka shar'anta wato sassarfa a wajen tsawafiya ikin hajji ar-ramal wato shi ne sassarfa tafiya wacce ta fice tafiya ta kuma ta kai gudu ba idan ce a hausa ake cewa sassarfa sassarfa a cikin dawafi to kaifa kana bada uramus wato ta yaya wannan lamari ya faru mai kima mai jawo wato sababul wurud na wannan hukunci يقول المسلم رحمه الله قال سلام سليمان بن حرب قال قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن أبي سعيد نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه وسلم ده صحابان سنزو garin Makka wannan fa ana nufi ne wato a الوداع عليه وسلم ya iso garin madina a ya iso garin makka faunam faƙalin mashiriku ne sai kafiran makka mashirikai suka dinga cewa innahu yadda lamarin yake ya ƙudumu alaikun wafadun wasu ayari wasu tawaga za su zo gare ku ko ka ce ya ƙudumu alaikun annabi da sabansa zai zo muku a cikin sunan turmili ya ƙudumu alaikun wafadun قد وهنتهم حمى يسري mutane wasu mutane za su zo muku nan garin makka wanda tuni zazzabin madina ya rugwaje su ya karya su ya tafiyar da karfinsu da lafiyar su baki daya innahu ya kudumu alaikum wato wasu jama'a za su zo muku wa qadu wa humma a lokacin da wato zazzabi na madina ya raunana su ya rugwaje su ya zama da su mata a gani domin madina tana da zazzabi musamman za ta kori munafukai ba wanda kuma yake wato haƙuri da abin da inda sai bai rabu wannan kina famar hukumar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu to idan kun je yin dawafi an yarmulu su yi dawato su yi sassarfa wajen dawafi an yarmulu fitar sarfa eh? wannan zai zama cewa kenan a tsawafin kudu da wafin mara ba an gane idan an je sai a yi sassarfa fuf kwarai da gaske shi ba gudu ba amma ya fi tafiya sassarfa a hutsa na'am an yarmulu al'ashwaƙa salatata wato reto uku na farko ko kewaye uku na farko an gane ko wannan reto ko kewaye da za su yi guda uku na farko din sai su yi shi sassarfa bada almin alhajar aswad za su fara da dutsen hajar aswad zuwa dutsen hajar aswad kaga shi dama da wasu ya kai ka fara daga dutsen hajar aswad ka dawo hajar aswad ɗaya kenan to an yarmulu al-ashwata as-salat wato su yi sassarfa a wannan reto guda uku da za su yi wa yamshu kuma sai su yi tafiya a ragowar hudun kenan hudu cikon bakwai kenan ma bai na rukunai ne an gane ko amma idan suka zo wato rukunai rukuni na hajjar aswad da rukuni na hajjar wato na rukunin yamani to annan sai su yi mashi sai su tafiya ko da kana sarfa idan ka zo wannan kusurwoyin sai ka tashi tafiya na ba ta an gani walam yamna'hu annabi sallam bai hana ba komai ya hana shi ba an ya amurahum ya umarce su an yarmulul ashwaqa kullaha wato su yi wannan sassarfa a reto guda bakwai dan baki ɗaya illal ibqa'u alaihim fati sai dan tosa sawa gare su da ya so sai ce gaba ki ɗaya dawafin sassarfa za a yi walam yamna'ahu ba komai ya hana shi ba an ya amurahum wato ya umarce su an yarmulu al-ashwata wato wato an yarmulu al-ashwata wato su ce za su sassarfa din a wannan reto da wannan tsawafi baki daya illal ibqawa alaihim fa tafi dan tsawa a gare su na na fata gani kaki nan mun gane kaga bada uzaman wato manufarta shine wato kore zaton da kafirai suke yi kafirai suna cewa innahu yaqdumu alaikum qaumun hun wahanahum humma yasri yadda lamarin yake ga wasu mutanen yan za su zo muku sabon nan da da suka gudu daga cikin ku yau da za su zo amma za su zo ba fa irin umar ɗin da ka sani ba ne da ba fa irin wani ɗin ne da ka sani ba ne da a'a hun wahanahum humma yasri zazzaɓin madina ya riga yaro na yasrib sunan madina ne ya ahla yasriba la muqama lakum farji'u an ce yasrib wanda ce sunan wani mutum ne za ka yi shi a madina mai zuciya biyu zai iya magana da mutum biyu lokaci guda ko kowa yana iya fahimtar sa an gane ko shi za suka ce hikimar da yasa a cikin surtin da ahzab sai ya ce Allah ya ce ma ja'ala Allahu da rajulin min qalbayni fi jawfihi kaga a cikin yake magana wato yasrib an gane amma a magana mafi kyau yasriba suna ne na madina lokacin suna na jahiliya hannun sallallahu zai ya mai da ita madinatu rasul ko tsaiba an gane ko birnin manzo ko tsaiba gari mai daɗi eh sunan gari ai yana bin sa wani ganga je yanzu saboda ba ce kan je kunci ka zo na mana eh? to dole ne tun da ba jifo aka daga sama ku canja mana ku canja mana ai ba aya bace ba hadisi bane kuma duk suna sai tasiri na gaya ma duk suna sai tasiri haka ibn qayyim rahimahullah a cikin tashfatul mawdud bi ahkam al mawlud yace duk suna babu da ke magana akan cewa duk suna da aka san sai tasiri sai kai da gaske eh ko wani sana'a ka ne ka samu suna dan dashe shi na addini ka sa ka sa suna wanda kake ganin da izinin Allah akwai fa'al a nan alaihi wasallam ce wa ojibu lil fa'al hadisi bukhari kyakkyawan fata yana birgi kyakkyawan fata wani ke da Allah ku tsaya ku kula wannan ni ba na wasa da wannan abin kwarai da gaske a nan alaihi idan ya ji sunan mutum ba daidai wallahi baya bari sai ya kira shi ya ce ka canza sai ya ce ka canza ko mata za ka aura ka tsaya ka ji an gane ko an ɗarira a'a ta zama aisha ko fatima ko abin nan to ya an ce ai a ƙur'ani aka samu lantana babu silamin hajjarin aswad babu da ke magana akan sumbantar dutsen hajjarin aswad shi ne ya qadumu makata. a san da mutum ya iso makka ana so da ka zo wajen ka'aba ka fara sumbantarsa awwala ma ya tsufa a farkon sanda zai fara dawafinsa wayar mulu yana yin wannan sai ya yi dawafinsa sassarfa salatan so uku an gane na hudu da zuwa na bakwai shi sai yi shi mashi ya yi shi tafiya bada سنا أصبغ ابن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن shahabin an-salimin an أبيه رضي الله عنه abdullahi dan umar yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake isowa makka shine idan talama rukunan aswada da ya wato sumbanci wannan kusurwa ta dutsen ta bakin dutse awwala ma ya tsufa farko sanda zai ya hubbu sai ya sassarfa salatata a tsawafin wato a uku na farko sab'i daga cikin نبتعني وانا يبتبانا باب الرمل في الحج والعمرة باب اللي كمغانا يشيبوا ننسى الصرفر باكو يديت ايتباني ايتن هج اه يا شفا ايتن هج يا شفا امرا انقالي كو عمرة كجي ذاكي كوي تونن ذاكي وننسى الصرفر افركون اسوك قال رسلي محمد قال قال السلام ابن النعمان قال حدثان فليش عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال sa'an nabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaggawa lafazin as-sa'yu anan bi ma'ana wato zai zama cewa al'ajala an gane ko na gaggawa anan duk da malik rahimahullah ya ce a ƙur'ani duk inda ka ga as-sa'yu yana nufin aiki kawai don fasa'au ila zikirin ba ana ku gaggawa ku tafi a guje ba a ku tafi kawai wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa'annan sa'a sa'yahu sawfa yura ba abinda za a ba mutum na wani lada ko zunubi sai abin da ya aikata kaga illa ma sa'a ai illa ma amila wa anna sa'yahu kuma aikin sa yura za a nuna mata shi an gane ko su wannan lafazin cewa haka yake a ƙur'anance kamar da maliki faɗa cikin motsarsa na'am yake cewa sai sa'an nabi sallam sai annabi sallam yayi gaggawa abin da ta za a fassara gaggawa tsawafi da gaggawa saboda ƙarina ta ruwayoyin da ta gabata na fata an gani wa masha'ar ba'atan wato kaga da tsawafi guda uku da gaggawa wa masha'ar ba'atan a hudun da ya rage cikon bakon sai yi tafiya fil hajji wal umra haka ya aikin hajji haka ya umra تابعوا الليث قال قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب يا فدان الركني قولنا كثر واتدوت الحجر الأسود يتعامى والله نارا إذا الله إني mi umar la a'lamu na ina da tabbacin cewa annaka hajarun kai fa dutsen hajar aswad kai dutse ne la tudurru wa la tanfa'u baka cutarwa baka amfanarwa walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba dan ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba istalamaka ya tambance ka mastalamtuka wallahi ba zan tambance ka ba fastalamahu sai ya sumbanci shi wannan ke nan ba yana nufin dutsen ba zai amfana ba domin zai maka da rana kiyama amma sai da zaka ba shi tasirin wato yi da ƙi da azurtawa da kashewa da irin yadda ake bawa Allah ba za ka ba shi ba an gane ko na sun maƙarfi famalina wa Ramli. a ah, to menene zai hana mu ba za mu ce za mu ba in da mu yi dawafi eh ma kunna ra'ayna bihil mushrikina ai mushrikan kuma ka maka nunawa dan mu nuna muku cewa da karfin mu a jiki wanda yazo yana fofoti yana yana abin da su a yana cewa da karfi a jikinsa eh ko mumini ba a so kullun a ganshi a nade ana so a dinga gani yana yin abubuwa da za su dinga ba shi karfi an gane abu yau kama ka tsere jarumtami. da kyar na sha ya fi da kyar aka kama ni domin in baka iya gudu ba sai abin gudu ya samu za ka sha mamaki in baka iya kama ka tanga ba sai abin kama ka tanga ya faru Allah kiyaye za ka sha mamaki sau da abin da zai ba mutum karfi idin gari ka ware lokacin da za ka fita ka dinga wato kana atisaye kana motsa jikinka kana abin nan ka ji karfi ka sa kaya ka ajiye rauni da carbi da abin nan kawai ka fito sosai kai ma yau ga abin nan ka wanda yana da kyau dole abu da zai ba karfi ka dinga yi ka dinga yi kai ka san a ce annabi sallam ya ji tabuka ya ji udi ya ji badar da kawai zama akan buzu ba zai yi ba dole sai da wani shiri shiri na jiki shiri na imani shiri ta ko'ina wallahi idan yaƙi ya yi yaƙi albina bi tsari ci duk bai bayan annan muke zuwa wuya shi ba a gaba da gaba da shi idan ya zo kugu zai kama da hannu zai buga ka da ƙasa ba ruwan sana haka yake idan duk sai kafirai sun je sun ɗauko ɗan kokawa sun tsabe shi sai su kawo annabi sallam wai ya zo ya gari su gwada kokawa haka ba suke yi annabi sallam ya tashi wallahi kugu yake kamawa in ya kama kugu da hannu ɗaya suke buga shi da ƙasa annabi ne ba duk annabawan Allah duk annabawan Allah karfafa ne ah waje da min duni mu mara ta ne kada ma ka kuma قال لا نسقي حتى يفجر الرعاء وأبونا الشيخ الكبير to me ya faru a nan musa ya zo ya ga mutane ga yan mata a gefe suna ta ta zuda ne ko ta zuda ne waje da min duni mura a cikin ta zuda ne suka samu wasu yan mata ya samu wasu yan mata a gefe suna tattaro raƙuman su da dabbobin su wannan yana suka so ta ce ah, a ma ka tsubu kuma ku me labarin ku ga mutane suna ta shayar da dabbobin ku kuna nan to an wanda la naftai ba ma iya shayar da dabbobin hatta jira ri'a har sai makiyaya zara ta karfafa sun sha sun rage sun kurce mutum baya mu baban mu abuna shekun kabir baban mu dattijo ne babba ba ba zai iya ba mu ko mata ne a wuta kamar yadda littafin isra'iliya suke faɗa cewa sai ture abin da mutane ƙarfa jefa suke tattara su ɗaga shi sai ture shi da hannu ɗaya kuma ya shayar da su shi sa da ta zai ce ya abatista ajiyar baba ka sa ya zama yaron ka ya dinga kula maka da abu inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin mafi alkhairin wanda zaka sa ya kula maka da abubuwan ka jarimi ta gane karfin yawancin abubuwa amana su saboda suka ce wato ga sun kebance da su amma cewa yake yi ko ku koma bayan ni na gaba kamar da tafi suke faɗa isra'iliya so ka zuke nan jarumta wani abu ce jarumta wani abu ce karka yadda ka zama dolo shan wannan ne ba kya cizo ba kya ya kushi a biyo ka ka iya tserewa musamman duniya da suke a yanzu a haka ya kamata mutum ya koyi gudu ko mutum ya koyi naushi mutum ya koyi yadda ake matsake ido ya zama jajajir ya tanadi wasu abubuwa da ba sai an je makaranta ake koyi su bayan ajiye a gefe saboda ɓacin rana ba sabbin sabbin sayi a sayi'atin sayi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat ala tare da aji akwai abubuwa da kake gani a aji an tafiya sai tafiya wata rana kawai da ka ja ai ka ja ai shiru ko sai ka canza kai haka ake eh kuma ƙari ce fa malu na wani ramal me zai hana da ba za mu sassafa ba inna ma kunna ra'ayna bil mushrikina mushrikai muka nuna mu nuna musu da karfin mu wa qad ahlakahum Allah tuna Allah ya halaka mana da su sun قال شيء شيء صنعه النبي صلى to shi ba wannan sassarfa din abu ne da annabi sallam ya aikata fala nuhibbu mu ko ba ma so ba za mu so an na turuka hu mu bashi ba wato abin da yake faɗa kamar ya so cewa ya ce ba zai zama wajibi ba ramli saboda abin mu kai muka nuna wancan lokacin to amma tun da annabi sallam ya aikata shi ba za mu addi shi ba za mu ci gaba da amfani da shi kwarai da gaske قال عن سام مسدد قال قال حسان يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين يتشيني با ban taɓa barin sumbantar wannan kusurwa bi ba fi a tsananin turmutsu na cikowa wala rakha ko a lokacin warware da yalwa mun zo ra'aytu Nabiya sallallahu alaihi wasallam da daga annabi sallam yaftalimu muhuma yana sumbanta su qultu na nafi' nanti nafi' akan ibn umar yamshi bai bayna rukunaini abdullahi na umar shi idan ya yazo wannan rukunin yamani da hajar al-aswad tafiya yake ko ta sarfa qala ce inna ma kana yamshi tafiya yake li yakuna aysara li istilamihi dai don masa mafi sauki wajen inda zai sumbanta domin inda zai sumbanta an yi da gudu ya zai zai ba ai ba zai ba sai dai kana tafiya kamar tsokar sumbanta kai gaba eh babu istilamin rukun bil mihjani babi da ke magana akan wato alaccin sumbantar wannan guri saka wannan guri da kwagiri ko sanda shi da mihjan kwagiri a hausa ko kuma kace sanda ita ma a hausa na'am qalisas آه، أحمد بن الفارش ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر آه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يا يعني طواف في حجة الوداع حجة سنبوكوانا على بعير كره ومنفع يستلم الركنة yana taba ko yana sumbantar ko yana taba wannan rukun yamani da na hajjar aswad bi mishjanin da wani kwagiri da yake hannunsa ta ba a wadda rawar di albina eh, akhi a zuhri ala abdihi babu mallam ya salim illa rukunayn al-yamaniyyin babu ke magana akan cewa wanda ya taƙaita shafa da sumbanta a wannan kusurwa bi kawai rukunin yamani da hajjar aswad ba wani ba kan kuma ka ce ko ina za ka taba a ɗakin Allah ko ina za ka sumbanta an gane abdulmalik kan yi haka mu lokacin abdulmalik ibn marwan ya ce ai babu wani abu abin yarwa a jikin ka'aba ya ce to ai ga abin da annabi sallallahu alaihi to sai ya takaita shi ma قال محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الشعثاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يس نعم، لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن إذا معاوية ابن عبد السفيان كما يدى أبي الشعثات ومن يتقي شيئا من البيت هذا الشيء ما كلمة ديفة أكينا وذلك أهمت شوان قريئة جكين أكين الله ko ina ba abin kyamata ba ne haka ne amma sun banta fa sai abin da suna tabbatar wa kana mu'awiyatu mu'awiya shi ma ya kasance yaskalimul arkana shi duk wani kusurwa da yake cikin ka'aba sai ya sunbance shi fa kana ibn abbas ibn abbas yace masa a a innahu yadda lamarki la yustalamu ba fa ko ina ake sumbanta ba illa hazana rukunani sai innan kusurwa biyu fa qala zati laita shay'un min al-bayt mahjura babu wani abin cewa a jikin ɗakin Allah وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن شي ما عبد الله بن الزبير كو ان هيك اسم ان قال لكم اما ابن ديك عبد الله بن عباس شي معصور ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبيه رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم نيكم بنت بغن النبي با يستلم ينا سنبته ولا قريبه من البيت عند الكعبه الا ركنين اليمانيين sai wannan wato kusuroyi guda biyu na hajjul aswad da rukunin limani babu ta ƙabilin hajjar babu da ke magana a kan ka iya tsora bakinka a jikin dutsen ba kai ka shafa ba dutsen hajar aswad in bakinka ya iya kaiwa za ka iya tsofa na shi a wajen ba laifi bane قال Ahmad bin سنان قال ابن سيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب na gwamnan ɗan khattab qabbal al-hajar ya tambaci dutsen hajar al-aswad wa qala ce laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi ba dan na da annabi sallallahu ya sumbance ka ba ma qabbaltuka da ba zan wato sumbance ka ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عن زبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام wani mutum ya tambayi عبد الله umar dangane da لسنبنت ko shafan dutsen hajar aswad faƙalar ce ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ga adib sallam ya talimuhu yana shafan sa yuqabbiluhu kuma yana sumbanta sa dubbin yayi qala ce kuntu sai ce ra'aita to ba ni labari in zuhimtu idan aka fi karfi na saboda cikowa da turmutsu ara'aita in gulibtu to ba ni labari idan aka fi karfi na fa qala ce kai kai ya zaka daga kawo abin da bai faru ba ij'al ara'aita bil yamma ko ma kasaka ka dinga magana ara'aita ra'ayi. amma nan nafsi ake magana in ka samu shi kenan baka samu ba sai kai hakuri haka magabata ba sa son ka dinga kawo abubuwa to wannan shine ma mazhabar imam malik cewa ba a ba da amsar abu sai in abin ya faru amma wajen abu halifa jaza ya halatta akwai hadisi mai rauni kan haka iyakum wal akhluqat na hane ku yin aghluqat tambayoyi akan abubuwan da su faru ba kuma wannan hadisi yana da rauni amma kuma ya tabbata cikin sahihatu musnadul imam ahmad bin hanbali da sanadi wanda yake sahih mafi munin mutane matsayi a wajen Allah ranar alkiyama wanda yayi tambaya akan wani abu wanda ba haramta ba a sakamakon tambayar sa aka haramta shi an gane so yawan tambayoyi ba sa abin nan tambayar za a yi tambaya ne a ma'ana an gane ba a harafin tambaya ba amma a yi mai ma'ana amma mutum ko zai dinga kirkira abubuwa cewa to yanzu mu kaddara to maza ahmad bin ambali eh, abu hanifa akwai matsaloli sun kai guda dubu da suke kira su masailu taqdiriyya wato matsalolin da ba su faru ba amma a iya kaddara in sun faru ga yadda dai malik shi rahimahullah shi bai dade wannan ba yace domin ai galibi ba da amsa fatawa yana zuwa da larura to kuma larura abin ce ta faru a barura kuma sannan ba a san iyakacin zurfinta ba dole san da aka fara za a yi maka tabbatawa sai ka san zurfin larura ne iyakacinta ne farkonta ina ake ganin ta datse to sai a ba da fatawa daidai da iya tsayinta shi ne ka'idar suka cewa barura su kaddiru da kadariya larura ana iyakance ta ne bisa ga iyakarta kuma a rukafu la yuqasu alaiha an gane ko domin rukhsa ce domin wani ta dalilin yi mana malam tunda ya halatta a ci mushe ya halatta a yi kayan jama'a eh ah, to wani zai ya faɗa ka a bari to shi a wajen mali a bari sai abin ya faru idan abin ya faru sai a yi fatawa a kai eh wanda shi a ɗabi'a mali ma baya son yawan tambaya imam malam baya son tambaya baya son yawan tambaya ibn qayyim ku karanta littafin ilamin waqi'in an rabbil alamin ibn qayyim rahimahullah a mujalladin sa biyu cewa malik an masa tambaya akan mas'aloli guda 35 sai ba da amsa akan uku ragowar ce Allahu alam ban ba kuma ya kawo asar zuwa malik da salafi ta tabbatacce an dinga masa tambaya ya dinga cewa la adari la adari la adari har sai da suka sanya la'adari ɗaya ta cikin ƙa'idojin mazhabar malikiya an gani shi sa kawai kaje ka tankwashe kafa a gidan rediyo wai sai a tafi goma waya kana amsawa ta ina ka da ci kutubu sita ne ka da ci musulat ka da ci ne ka zo na kawai a dinga maka tambaya kana ba da amsa a'a ko karatu kai kaka ba da kofar tambaya in an tambaya shi kenan kaga ci akwai mai tambaya in shiru in mutum ya tambaya kansa kuma dama dan bai ba da kofa tambaya ya nuna fa bai shirya tambaya ba ladabi da na magawata Allah ya ji kan dan uwa mala a tsatu ba da yaro su ba Allah tsare shi akwai wanda ya dinga gaya musu cewa ku daina yin haka ba su yin nan ya ce idan ku karɓo tambayin ku ce a tuturo muku sai ku je studio sai ku amsa sai a dinga sawa a rediyo amma ku je ku daina tankwashi kafa a muku wannan tambayi ya ce ba ku da ahaliya domin kuna cewa babu abu nan ko akwai ko akwai nan ko babu Allah ke babu man ashara ila rukuni idza ata alayhi kaga kenan ishara ma ta isa to ga kowa in kai ishara kai nuni shikenan an gane kaka ce ce kai mutsutsu a bai sa muhammad ibn musanna qala bi sa'ab al wahhab qala bi khalid an ikra wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ti safa an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil bayt ala ba'ir an ibn sallam yayi tawafi a dakin allah ala ba'ir yana karra qumi kullama ata ala rukn bi sallai zo wajen wannan kusurwa ashara ilayhi sayyidun da ba kalli ki asko toki ba magana ka ce sai ka sa karfi ko abin nan باب التكبير عند الركن باب اللي ke magana akan yin kabbara idan ka zo wato hajjar al-aswad kai kabbara bal samu sadr min qala hasan khalid ibn abdullah qala hasan عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وفى النبي صلى الله عليه وسلم البيت على بعير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ألا أكره قمي كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بس أنه يدو ركن عن قامكو ودن ونقص الواس sai nuni zuwa gare ta bishe inda wani abu da yake hannunsa an gane kana indahu da yake wajen sa kabbar sai ce Allahu akbar sai kabara tabi'u Ibrahim ibn Tahman an Khalid bin Hazzan babu man tafi bil bayt idza qadima makkah qabla an yarji'a ila baytihi thumma salla rak'atayn thumma kharaja ila as-safa wato babu da ke magana akan wanda ya gabatar da aikin umara cikakkiya shi ne nan kafin a ce ya tafi masauki kaga dama wanda zai aiki an gane tamattuwa an gane idan ya je maka ba abin da sai cikakken umara zai tafi masauki kuma wanda zai wato alkiran da al'ifrad shi ko zai tsawafin kudu ne tafi wato tafi masauki shikenan قال ابن أصبر عن ابن وهب قال اخبرني عمر عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قالت فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به فرق أبن دعني بسلم يفارى لشي حين قديم النبي صلى الله عليه وسلم سنة أني بسلم يسوق مكة أنه توضع الولاء فاري ثم طاف في طوافي ثم لم تكن عمرة بعمر أبا معنى ذي إيه؟ مين سيدة مثل kina wannan ruwa tana nuna annabi sallam irani eh sun ma abubakar abubakar shi ma ya zo ya aikin hajji a bayan annabi sallam wa umar radiyallahu anhu misla irin yadda annabi sun ma hajjatu ma'a abi zubair sannan wato nayi aikin hajji tare da babana az-zubair an gane urwa ibn zubair ne ke wannan magana fa awwalu shay'in bada'a bihi at-tawaf farkon abin da ya fara da shi dawafi ne sun ma'aikin muhajirin kai sa'an nan sai dinga ganin muhajirin wal ansara da sabon madina ya fa'aluna su ma suna aikata ma'ana duk wanda ya iso maka ba inda zai fara sai zai fara da dawafin kudu wa qad akhbaratni ummi mahaifiyata ta bani labari an gane ko annaha ahallat hiya wa ukhtuha wato ita da ƴan uwarta Zubair sun ɗauki harama ta aiki wa fulanin da wani wa fulanin da wani bi umra niyya ta aikin umara falamma masahu rukuna da suka shafi ɗaya wato wannan kusurwa ta ɗakin Allah hallu sai suka wani wani shira musulmi ake nufi tsanyi da suka yi umara sai suka cire kayan su na ba ta gani ba na nufin kawai suna zuwa suka shafar sai a'a wannan akwai magana ce a takaice da aka yi magana masu hurukun ya nuna cewa an ji an yi dawafi ne ko ba haka ba eh daga wannan shi kuma shi ne na farko abin da ya shafa aikin umara قال إبراهيم ابن المنذر قال أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقف إذا يطوى في أي حج أو العمرة هو عمرة أول ما يقدم أغاني أفرقا إسو والسمكة سعاء sai ya fara sassarfa cikin dawafi ta atwaf reto ko dawafi hudu uku kai wa masha sai ya yi tafiya a ragowa arba'ata a ragowa hudu sun masaje da sajirce ne sai ya dawo gefe ya yi a tawaf an gane ko rako'i biyu na dawafi su mai tsofa bai na safa wal marwa sai tsawafi tsakanin safa da marwa an gane wani umarar su kenan in ya tabbata to akwai maganganu cewa a sallallahu alaihi umara guda uku ya aikin hajji guda daya to ga kenan sabanin hadisan wanda yake da yazo kawai sai da ya dawo ci ko da yazo sai da yayi umara cikakkiya to suka dauka a cikin wayancan nau'ikan zuwan nasa ne قال سيد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف ya kasance idan ya yi tsawafi ga ɗakin Allah a tsawafin awwala tsawafin nan na farko da kuke kiransa tsawafin maraba wato tsawafin kudum ya hubbu yana sassarfa ne salatar sata a tsawafin tsawafin ukun farko wa yamshi a hudun da suka rage sai su tafiya wa annahu kana yas'a ya kasance wato yakan yi gaggawa batnal masil a inda ya kira batul masi ko al'adun akhbar a yanzu da kori ya alama tsakanin wato sufa da marwa ke idza qafa bayna safa wal marwa an gane ko alama ce da ka zo wannan wato korayen alamomin daga nan zuwa na misali wato kana zuwa nan sassarfafu irin sarfa da yake a can farko babu tsawafin nisa ma'ar rijal babi da ke magana akan ya halatta maza fi tsawafi tare da mata mata fi tsawafi tare da maza وقال عمرو بن نعم، وقال عمرو بن علي قال ابو عاصم قال ابن جريج قال أخبرنا قال قال أخبرني عطاء إذ اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع رجال وعطاء يا بان الأباري أسند كو أيايند وفي ابن هشام يا هذا ما تاي الطواف في طواف مع رجال تارد مزاجي قالت كيف يمنعهن تهذيها نفسه ta yaya zai hana su shi in ji a ta yaya shi ibn sham zai hana su wa qad tawafa nisa'un nabiy sallallahu alaihi wasallam alhalin matan annabi sallallahu sun yi tawafi ma'a rijal tare da mazaji wanda suna ce a ba'ad al-hijab aw qabl kafin hijabi suka yi tawafin tare da mazaji ko bayan hijabu ko kafin hijabi ko bayan hijabu wace i la'amri wallahi wato na rantsi da rayuwata da Allah ya halitta mu cewa bayan hijabi ne daga da adraktu ba'da hijab domin ni na riski hakan bayan hijabi qultu ce ba ana nufin ya riski annabi ba an gani ata ibn abi rabah ya shi rasu ilmin faɗo na ya fi so iyaka sanatul fuqaha idan ka ce sanatul fuqaha shekarun da malaman fiqh suke tarasuwa shi ma a cikin yaro to kenan hudu kenan eh sai a rike Allah ya sai zauna wanda na ce kai fa yukhalidna rijal to ta ya cike da mazaje kenan bari ce lam ya kunna yi khalidina a ba su ɗanya ba ta kuɗe ɗaya ne ya cike da mazaje ba karit aisha ta radiyallahu anha ta tsofu hajjaratan ita na aisha ta kasance tana yin tsawafi ne hajjaratan ay mu'tazila a keɓance ga maza suna tana cikin kuma tana daga gefe tana bin baya can wajen su tana abin nan hajjaratan min nisa ma'ana a keɓance gabarin mazaje la tukhalituhunna ba ta ta kuɗe ɗaya ne ya rasu fa qalat mar'atu wata mata ce in tsanqi to taho ya ummul mu'min taho nastalimu ya ummul mu'minin mu je mu shiga mu ma hukukutsa mu taba ko mu shafi ko mu sambanci dutsen hajjul asad ba zai cewa aiki ke bari hana ce wa bar ta ki zuwa kuma to yace suke zuwa idan waɗannan mazaje sun rarime daga wajen ba sa wajen sai su je sai su sumbanta ya kurjuna yadda suke yi fitowa suke mutanen kiratin a lullube da daddare fa ya tsufina ma'a rijali sai su yi dawafi tare da mazaje walakin na hunna sai da cewa su matan annabi kunna idan sun kasance iza da hallal baita idan suka shigo ɗakin Allah umna sukan zauna an gane ko hatta ya da wato sai sun ga matan sun gama shigowa an gane ko wa ukhrija rijal sai a matsar da mazaje a ce maza su matsa mata idan wato a dawafin da suke bukatar su sun bar kenan amma wanda ba sa bukata za su yi daga bayan mazan haka can na ba ta ana ganewa wa kuntu ati aisha ta nakan je wajen aisha ana wa na ubayd bin umayr da ni da ubayd bin umayr wa hiya mujawiratun wato tana mai bakunci fi jawfi sabil a cikin wani kogon dutse da ake kiransa jawfu sabir amma inda take zama da na'isha wannan wato jawfu sabir suka ce ba wannan kamar da alhafi suke faɗa ce wannan sabir ba wannan sabir ne na mutanen jahiliya suke faɗa ashirik sabir ashirik sabir kama kunna na da suke faɗa domin a cikin a wannan lokaci cikin maka akwai wato duwar wasu manya-manya sun kai guda biyar kuma galibi kowanne a cikinsu ana iya ce masa kabir to wannan shine mai wato huwa aqrab wato aqrabuha aqrabuha li baitillahi azza wajal ta fi kusa da arabi na Aisha takan ya da zango a nan a sa mata darbuka ko a sa mata wato wato tanti ta nan wanda na ce wa ma hijabu to me in ta zo ta zo na wajen wannan dutse to da me take sha magance kanta ce, hiya fi qubba a'a ai rumfa ake sa mata turkiya kira turki lahaji sha tana da wani mayani ko wani malullubi wa ma bainana wa bainaha gairu zalika ba wani abu da zai mana shamaki da ita in ba wannan mayafin ba ma'ana ba ma iya ganin ta kai tsaye ba wanda zai ganin ta kai tsaye na na isha akan wa mataki idan ta tashi fitowa ta yi ibada sai ta fito daga nan ta shigo harami eh wa ra'aytu 'alayha dir'an ga wani wato hijabi a kanta muwarradan an gane ko muwarrad wanda yake mai kirar ko wanda yake akwai sinadarin wardi a ciki ko ka ce mai launi na fulawa an gane ko mai launi na fulawa alwardu kenan na fata hadisi na fitowa balanta ismail to abinda muke koya a cikin hadisi shine mata za su iya yin tsawafi tare da maza amma labudda an ya kunna hazarat ay mu'tazilatin an rijal zamo a keɓance gabarin maza suna daga gefanta in kuma sun girkin ta sun ce da dare ba maza sun tafi sai zo su yi abin su da ɗaya ne na fata an zane amma ba za su su cakuɗe ɗaya ne ya da maza wajen gogoriyo ko ɗaya wajen shafar dutsen hajjirin asibiyar ba hmm. shakuri wato allah maɗauki sarki taimake mu wato bita ne da ake yi ana ƙoƙari ubangiji allah su wata'ala ya sa a cikin dubba da bitan nan kamar da kamata kuma Allah ya sa masu yin bitan nan su zama wanda suka cancanta ne wani kuka bita ya kamata mutane gwamnati sani wani ban tura shi bita wallahi labbai za ka kai yana ne ga shi ana fs ka je ka shiga ana yi a guri kaza gwamnati ta sa ido ta ga cewa wannan masu bita suna yi kamar da ya kamata wani aka sa shi har ka je ka dawo labbai ka ka ji a da tai ka ce to labbai ka ai kowa iya kowa iya ko ka zai koya ki labbaika ko baka koya labbaika ba ba wani wanda da alhaji da alhaji ba wanda bai iya ba kowa iya labbaika to amma mutum ka ji tsawon abin na koya labbaika ko kuma ka zo ka tara wa alhazai takardu ya ka tara musu takardu nan an zo ka za a karanta kaza ba wannan karanta karanta ba ka nuna musu abubuwa shi galibin aikin hajji gane ayyuka ne na gaba ayyuka ne na gaba galibin abubuwan da suke na aikin hajji kaso 85 da gaba ake yin su ibada ce ubawiyya ibadatun ubawiyya ibada ce ta gaba abubuwan da suke na zikiri ko karatu ba su da yawa an gane ko abubuwan da suke na karatu ko zikiri ba su da yawa yan kaɗan ne kullum kusur kusa ba yawa to amma a ce a wajen bita labbai ka za ka ji kawai to na ne na ne irin na abubuwa da suke na loko su za a zo a bibiyi rayuwar maza Allah sallam ya yake bai kamata a ce mutum ya kyalkyale kudinsa irin wannan ba kudi mai ciwo banda bauta ce kuma a ce mutum kawai ya je ya jiya ya dawo bai kamata ba ya kamata in dai ka tafi aikin hajji ka yi aiki da kyau ka dawo abin da ake nema din nan ka samu Hajji mabrur la jaza lahu illa janna mafi aikin mato hajji wanda ke kyakkyawa karbabbe ba su da wani sakamako ta gidan aljanna to ya kamata a ce in an yi din kaga sai aka ce mabrur kubutacce kyakkyawa bayyananne to kubutacce kyakkyawa din na fa na ba ake yi gizo yake saka ina قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كي قارا وجمع ذا شوى أني أشتكي بان دلافيا فقالت طوفي من وراء الناس كاجي fiki ki tsawafi daga bayan mutane mana wa an tiraki baton ke kina haye akan abin hawa kaji ko sai ta zama daga baya ba ta cakuɗa ba fatsuftu wa ra'unan wa rasulullah sallam shi na idan yi salli ila jambil baiti sai ne tsawafi a lokacin annabi sallam yana yin sallah a gefen ɗakin Allah wa wai qara'u wa tur wa kitab masqal wato yana a lokacin da karanta sallah na fita an gani mace za ta yi tsawafi tare da mazaje amma labuda an ta kuna hajra wa mu'tazila ta zama a keɓance gaba da shiga mazaje ba ta kuɗi ɗaya ko abin nan ba wani yana da alaƙa da kafin a tafi aikin hajjin an fahimci shi da kyau an fahimta ka san wani irin abu ne da yake neman ya samu musulmi sai dai su taimakon allah ɗabi'a ta kiristoci kirista ɗabi'a ce yana da sanya bauta amma bai damu da yaje san bautar ba to haka musulmi muke yanzu in an zo masallaci a cikin masallaci in an zo gurin koyar da sallah sai gaba kowa makaranta da ake zuwa a buɗe waɗanda suke niyyar tafiya aikin hajji waɗanda suke zuwa su tankwashe kafa su duka gaban malami su buɗe babi ya ake aikin hajji saboda ya san zai ji ba su da yawa mai kokari ne fa sanda aka ce zai je zai dinga zuwa wajen bita zai dinga zuwa wajen bita a cika sai saka biyu kasa da cewa a ƙarshe ko sai cuta sai aljihu da ya ga can mutum da abin da ya shi ma sai dinga da ya ga an yi nan a gudu shi ma ya bita da gudu sun tsaya da ya tsaya shi ma amma ga aikin hajji ɗin nan dai da shauransu a ba mu damu mu je mu san duk abubuwa na addini a haka yake duk abubuwa da ake kokari ake yin su waɗanda suke zuwa san sa aikace kai wani ma ya yana ganin cewa idan ka ce sai ka je ka karanta wannan abubuwan kamar ɓata lokaci ne kamar to abu to ai tun da aikin hajji ai da a je ba sai an koya ba ai tun da za a je an shi kenan to ya ga ma laraba malamai ne dan ga mutum dan ka ga mutum ko kwanan nan wallahi ko sati ba a bayyana jina yana nan ba su da ne ya zo yake ma akan na wata kalma nake ce masu kai ma'aunin ana a guri nawa yake zuwa sai diriri kuma duk tijar da tsoho ya ci to aikai ka kai yaran ka ne ai sai daga ya kasa abin nan to kanka baka gajen mutum ka ɗauka fa ka ɗaukan sa abin nan wallahi da ka zo an abu ta zaka sha ba mai kana maganin ma'auni ma'auni shi ba magwaji shinkafa da abin nan mai abin nan ya sanyi ba babul kalami bi tsawaf babu da ke magana akan yin magana a tsawafi ma'ana halacci ya halatta a magana ana tsawafi magana kuma ko da ba ta ibada ba wata magana tun wacce amma ta larura ya kamata ta fa'a haka domin shi sai ya zo ba mai ta kallon fa na ta kallon illa da khair an gane ku hadisi sunan tirmidhi da sanadi wanda yake la ba tabi cewa a tawafu sala illa inna allaha ahalla fihi al-kalam fa man yatakallam fala yatakallam illa bi khair dawafi sallah ne sai Allah ya halatta magana a cikin dawafi wanda duk zai magana a dawafi din kare faɗi komai sai alkhairi dam يتي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يا جبت ودمتين wato mutumin da ya gifta shi amma a lokacin wa huwa ya ka'aba annabi sallam yana dawafi ga ka'aba sai gifta wani mutum rabata ya dahu ya daura hannun dan uwansa ko hannunsa ila insani zuwa hannun wani mutum dan uwansa bi da zare ko igiya au bi khaitin sayir wato irin ko kace wato abu zarai na kittani yanki kenan yanki kenan au khaitin ko zare ya daura au bi shay'in zalika ma'ana wai da kai ko sa aje ake ibada kamar yadda wasu suke yi wai za su dawo sai a hada hannu da hannu wai su wai da kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an gane ku ya hana amma ya fi kamata da zuwa ila da san kanka rike shi ko ya amma a ce wani a wai ba wanda zai kita tafi a ba karfin tsaya a ce ai turkawa ne ai kaza kaza kaza kaza ibada kamar fada hmm. fa qata'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai yi sallallahu tsinka zara biye da hannunsa kuma kale ce ƙudu biye da shi da hannunsa an zai sai kama hannunsa ka shi eh ja shi da hannunsa eh yi dauri ba kyau eh babun babu da ke magana izaru a tsairan idan ya ga wani ya ɗaura wani abu zare kuma aushe an kuma kamacin wannan yi kura fi tsawafi wanda irin abin da aka kyamata a tsawafi to ka tsa'ahu ya halatta ya tsinke shi an gane ya halatta ya tsinke shi ya jefa da shi kamar wancan بعد أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهن يطوف بالكعبة ينا في الكعبة بزمام واتو دوان الانزام أو غيره كما كمن شنوانا فقطعه سيد انكيش an gano irin wancan ne ya babun babu da ke magana akan cewa la ya tsufu bilbaiti uriyanun kada wani gaya tik zindir ya ce zai zo ya yi dawafi ga ɗakin Allah kada wani ya ce zai yi dawafi ga ɗakin Allah da gidir babu tufafi a jikinsa wala ya hujju mushrik kada a yadda a bar wani mushriki ce zai zo ya aikin hajji da wannan shirka ta wannan ana gaya wa hukumomi ne ana kai wa jagorori ne don kasu bari قال سائح ابن بكير قال حدثنا الليث قال قال يونس قال ابن الشهاب قال حدثنا حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق الذي أرمس إذا بعثه يا أيك أبو هريرة في الحجة أود أيت هذه ذمائم الحج التي أمره عليها rasulullahi sallam irin aikin hajjin da annabi sallam ya sanya abu a tushi sayyidina abubakar ya zama amirul hajji qabl hajjatul wada kafin hajjatul wada yawm nahar a ranar sallah fi ya aike shi cikin wasu tawaga ko wasu ayari ko wasu mutane yu'azziru fil nas cewa in ya jefa yayi shela cikin mutane cewa ala ya saurara ala ku saurara la yahujju ba'da al-'ami mushrik daga wannan shekarar kada wani kafiri ko mushriki ya sake cewa zai zo aikin hajji wala ya tsubu bil baiti uryanun kar wani gaya tik zindir da shi ya ce zai zo ya tawafi ga ɗakin Allah haka suke su suke ba da dama su ce ai tunda ba ka da tufa kuɗin da zaka siya a wajenmu mu to shi kenan sai ka cikin cire kayan ka tawafin kaka da kuma nadin